shiga yan tarika yan tarika ya ce ina tambaye ka me yasa mai ne ah! me faru da ita kai ka san shi dan waye kake mari shi kidnapping yayin kwamishinan kudi to kwamishinan yan sanda yana me wai kai ah! amma kai wani irin mutum ne mara imani idan kina son rayuwa ki zo idan kuma mutuwa kike so ki zauna kamar yadda saurayin ki ya mutu ke ma za ki mutu musa tankwal kaji abin da ake zargin ka abin da ake zargin ka da shi shin hakan ne babu kasafi akan abin da aka faɗa wanda na aikata sai ma wanda ba faɗa ba wannan kotu ta zartar da hukuncin kisa akan musa tankwal ɗan alƙali ta ɓangaren rataya ah, kai alƙali baka isa ka yanke wa ɗana hukuncin kisa ke nan kotu ce a tafi ita a daure min ita a gidan gyaran hali na daure ta sati biyu kai alkali baka isa ba na daure ki sati daya akan sati biyu sati uku dan alkali malam baka san cewa ɗana bane zaka mai wannan hukuncin ɗanka ya taka shari'a Allah aka kashe shi kamar inda ya kashe your excellency mun sallame shi daga aiki tun da ya bin umarnin abin da muke bukata ka gan da ubanka ya yanke maka hukunci ko ba jin wannan hukuncin zai tasiri a kaina